Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. sai kuma tashar alfa radio kumasi a kasar ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so kuma a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com masu mu assalamu alaikum barkanmu da yau ranar lahari 26 ga watan agusta shekara ta 2018 ni ne sarfil hashin gumal tare da babaya ko makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai dan majalisar dattawan amurka john mccain ya rasu a jiya asabar yana da shekaru 81 bayan ya sha fama da cutar sankaran kwakwalwa wani farmaki da wani jirgin sama mara matuki ya ya kashe shugaban is a afghanistan abdus sa'ad erhabi tare da wasu kwamandojinsa guda tara sai kuma wannan labari da ke cewa an rantsar da emerson mnangagwa a hukumance a matsayin shugaban kasar zimbabwe biyu bayan wata zazzafar takara da aka yi a kasar to kanin labaran kenan aka ji yayin da alhazan bani suka kammala aikin hajji a kasa mai tsarki mun ji daga bakin wasu alhazan kan yadda ta kasance na ji daɗin su kwarai ba matsala ga yadda ake gaya mana kai abin bana ya kyau sosai ba mace eh, kanan shi yadda ya kamata Haka kuma za ku ji cewa an gudanar da zaben sarki a wata masarauta a jamhuriyar Nijar sabanin yadda ake gudanarwa a wasu kasashen Hausa. sai mu ce a wajen mu rana ne babban rana wanda zan mu samu dama a yi zaben mai girma sarki na garin dogarawa wanmu babanmu alhaji ibrahim allah ya ci mushtikawa 25 da watan shuwan to sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya tunar narke da mai maina muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya komi kiri. Dan majalisar dattawa a nan Amurka John McCain ya rasu a jiya Asabar yana da shekaru 81 bayan ya sha fama da cutar sankaran kwakwalwa. Mutumin da aka kwatanta da dattijon Amurka mai kishin ƙasarsa kuma gwarzo. Matarsa Cindy ta rubuta a shafinta na Twitter tana mai cewar ina cikin alhini kuma na yi nasarar kasancewa a cikin mutane da shi don kansa marigayin yake faɗin wato masoyansa kuma a wuri da ya fi so. daya daga cikin 'ya'ya biyar na marigayi megan ita ma ta dora akan shafinta na twitter tana mai cewa ina tare da mahaifina a ƙarshen rayuwansa kamar yadda na kasance tun da farko an fi sanin marigayi ne da wanda ya tsira a cikin firistodin yakin vietnam kuma ya zo ya yi nasarar zama ɗan takarar jam'iyyar republican a zaɓen shugaban ƙasar amurka a shekarar 2008 john sidney mccain cikakken mai kishin amurka ne ya ce muna cikin ƙasa bai cike da walwala ƙasa da komai ke iya faruwa in ji makin a wani jawabi da yi a cikin watan oktoba a cibiyar kundin tsarin mulki ta ƙasa watanni bayan an same shi da cutar sankara inda aka ba shi lambar yabo ta liberty ya ce allah ya albarkace mu kuma muna kyautata wa mutane a cikin wannan jawabi ya kuma yi kashedi akan irin hadari da ke tattare da zamanin mulkin shugaba donald trump bayan shekaru da dama a matsayinsa na dan majalisar dattawan amurka maken ya koma vietnam inda aka daure shi a baya a kokari da ya yi na karfafa alaka tsakanin washington da hanoi inda ya faɗa wa muryar amurka cewa ya kamata a manta baya a kuma jiri gaba wani farmaki da wani jirgin sama mara matuki ya kai ya kashe shugaban is a afghanistan abdulsa'ad erhabi tare da wasu kwamandojinsa guda tara farmaki mai makamai masu linzami na cikin dare ya faru ne a gundumar kogani mai fama da rikici a gabashin lardin nan gahar inda 'yan ta'addan suka kafa helkwata a wata unguwa da ake kira iskp mai magana da yawun gwamnatin nan gahar atullah kogani ya faɗa muryar amurka cewa harin ya kuma lalata tungayin wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda guda biyu jami'an hukumar leƙen asirin afghanistan sun ce rundunar ƙasa da ƙasa mai yaki da ta'addanci ne suka yi wannan aikin wani mai magana da yawon sojan amurka lieutenant colonel martin o'donnell ya tabbatar wa murya amurka cewa rundunar amurka mai yaƙi da ta'addanci ce ta ta kai wannan hari wanda aka yi a yau lahadi wanda ya auna shugaban wata kungiyar 'yan ta'adda a hali da ake ciki kuma shugaban afghanistan ashraf gani ya kyamancewa da murabus da wasu manyan jami'an tsaron kasar guda uku suka yi wani mai magana da yawan gwamnatin ya faɗa a yau lahadi cewa shugaba gani ya kira waɗannan manyan jami'an tsaro su ci gaba da aiki har sai an inganta tsaro a ƙasar mutane uku kuwa sun hada ne da ministan tsaro tarik shah baharemi da kuma ministan harkokin cikin gida wais ahmed barmak sai kuma babban jami'in hukumar leƙin asirin ƙasar masum stanik zai kuma sun ba da takardun murabus nasu ne a jiya asabar da safiyar yau lahadi gani ya sanar da nada muhib mai shekaru 35 a matsayin sabon mai bada shawara akan tsaron ƙasa a hukumance a wani a wurin wani taro na musamman inda ministocin tsaro da da cikin gida da kuma shugaban hukumar leƙen asirin suka halarci ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an rantsar da imasin manangagwa a matsayin shugaban zimbabwe a hukumance biyu bayan wata zazzafar takara da aka yi a kasar a watan da ya gabata ya dauki rantsuwar kama aiki ne a yau lahadi gaban dubban 'yan kallo a filin wasa a birnin kasar harari lokaci yayi da ya kamata mu haɗa kai mu tafi tare in je minangagwa mai shekaru 75 a wurin bukin rantsar da shi zaɓe da minangwagwa ya lashe a watan da ya gabata shine na farko cikin shekaru da dama da aka yi ba tare da dadaɗin shugaban ƙasar robert mugabe a ciki ba kuma madugun 'yan adawan ƙasar nelson chamisa shine ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta movement for democratic change a cikin wannan zaɓen manangagwa ya samu kashi 50.5 cikin 100 na ƙuri'un, amma kuma kotu ta dakatar da rantsar da shi saboda wata ƙara da ke gabanta. shi ko shugaban 'yan adawa chamisa ya samu kashi da ya samu kashi 44 cikin 100 ya ce shi ne da ya lashe zaben a shekarun jiya juma'a ce kotu ta amince da nasarar da manangagwa ya yi da karamin rata Papa Francis ya roƙi Allah gafara akan batun cin zalin lalata da yara wanda ya kunno kai a cikin ɗarikan Katolika. Papa Roma ya yi wannan addu'a ce a wurin wani bauta a birnin Nok da ke kasar Ireland a yau Lahadi. Ya ce wannan batun lalatan yara wani taɓo ne da ke buƙatar ƙwararren matakai domin tantance gaskiya da kuma tabbatar da adalci. Francis ya nuna rashin jin daɗinsa ga 'yan Katolika na ƙasar Ireland a kan yadda suka shekaru da dama suka miƙa ragaman shugabancin mu jami'un Katolika ga mutane da ba a haife su bisa tsarin aure ba. ya ce wannan al'amari shine ya kai ga cin zalin ƙananan yaran kuma jefa su cikin tunani mai ba su tsoro Baba ya kuma makirke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla. A yayin da kasashen duniya suka fara jigilar mahajjatansu don komawa kasashensu bayan kammala aikin hajjin bana a gefe guda kuma alhazan sun bayyana gamsuwarsu dangane da yadda aikin hajjin bana ya gudana kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Abdulluhan Muhammad. Ga dukkan musulmin da Allah ya bashi damar zuwa kasar Saudiya domin sauke farali abu ne da zai gode wa mahallicinsa bisa samun wannan babban rabo na gudanar da ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci. bayan samun wannan rabo wani abu da alhazan suka amfana da su har da samun damar cuɗanya da wasu jinsunan mutane iri daban-daban sauyin yanayi da makulla zumunci ga dai abubuwan da alhazan ke cewa sunana eh, yaya nufu muhammadu daga ina daga togo menene za ka ci a dangane da yadda ka yi aikin haji wallahi aikin haji akwai daɗi sosai eh. mun ji daɗi kuma abin da ke ciki daga mina mu samu rana rana sosai ba ize ba ne akwai wani sofo ma da mun ka kai wurin zefe dusiyar na ko wani sofo ya fadi sai mun ka rika sofon na hal zuwa gida zuwa wurin a wurin kwana mina ka taba zuwa aikin haji wallahi ban taba zuwa ba sakaran gano na zo to yaya abinci mai yiwa idan ka duba abincin da ka saba ci a togo daban da wanda kake samu ko kana samun abinci ka nan ko ne Allah abinci da muna ki nan ga kuma abinci togo ne muna ki. Eh, akwai mutane akwai mutane togo na muna ki abincin togo sunana ibrahim musa daga nyame malam ibrahim musa gashi ka zo ka aikin haji me za ka ce a dangane da irin yadda aikin nan ya tafi na ji daɗin sa kwarai ba matsala ga yadda ake gaya mana kai abin bana ya kyau sosai ba mace eh kana shi yadda ya kamata eh, tamma amma ko da yake ni wata ta harko ce wannan ne eh, amma dai ka ga yadda ake gaya mana abin kai ya daɗi to ya kake ganin dangantakanka da sauran mutane ga farare ga jajaye ga bakaye da dai sauran ya kaga yadda kuke gudanar da harkokinku eh to ni yadda muka gangantaka da mutanen nan horhorin nan da yadda muke da su kai irin ma yadda ke kamar da mun taho tare ne za mu hira kai na ina ne kawai wace ƙasa kai hito ina ne kasar ku sai sun rungume kama wani lokacin eh to kamar zafi haka yanayi na ƙasa akwai zafi eh akwai zafi kai ya yi wajen mu zafi dan ranar nan in ka hito daga cikin masallaci idan kamar rihewa suke wallahi dan akwai wata ma gaba na faduwa ta yi da ta hito da cikin masallaci saboda hasken ranar nan eh ba girgije ba wani abin da zai kare ta rana ta ji amma in dai ba cikin masallaci kake ba ko ka shiga cikin gida akwai matsala sunana abdulaziz Salau daga okene kogi state ya gashi ka zo ka yi aikin haji me za ka ce a eh, dai wahala ne akwai kuma akwai daɗi daɗin shi ya fi wahalan kuma lada da za a samu in ma ka tuna da ladan ai ba wani wahala ma da zaka tuna don ladan dai zaka tuna kamanta da wahala da aka sha alhamdulillah dai to kamar sauran mutane da ka gansu ya kai kun zona da su kun abokai da eh, to mun hadu da kasashe larabawa da turai duka dai muna nan kala-kala ga bakake ga jajaye ga farare duk mun hadu mun waye juna ta bakin wasu alhazan kenan da bayanin abubuwan da suka koya a sa'in da suke kasar saudiya domin gudanar da aikin hajin bana luhab muhammad daga birnin makka saudi arabia tafi daidai annabin rama labai ka Muhammad da kowa To Allah sa mu dace a gaida Abdulwahab Muhammad. Saɓanin yadda aka saba a wasu ƙasashen Hausa inda ake gadon sarauta gargajiya musamman ma ta sarakuna. A jamhuriyar Nijar ana naɗa sarki ne ta hanyar zaɓe irin na dimokuraɗiyya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Haruna Mamman baku Swabanin waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka inda gwamnatin tarayya ce ko gwamnonin jihohi ke naɗa sarakunan gargajiya a jamhuriyar Nijar zaɓe ne ake yi na sarakunan ta hanyar hakimai kamar yadda ya wakana ɗaya daga cikin masarautu mafi tarihi na ƙasar cewa da garin dogarawa inda aka zaɓi sarki na shidda kuma Musa Abdurrahman shine gwamnan jihar ta wanda ya jagoranci zaɓen. sai mu ce a wajen mu rana ne babban rana wanda zan mu samu dama a yi zaben mai girma sarki na garin dogarawa wanmu babanmu alhaji ibrahim allah ya mishi cikawa 25 da watan juwan mataimakin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Nijar cewa da halisiya, Malam Salisu Ubandoma dan asalin dogarawa abokin sabon sarkin na dogarawa da magajin garin dogarawa Yakuba mai birni sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan sabon sarki da aka zaba a garin dogarawa. Yanzu ya saurari mutane abinda an na farko ga aikin shi ya saurari al'umma ya saurari talakawa ya ji menene kukansu duk inda suka nuwa ya nuwa can abinda suke so su mutane abin da suke so shi zai saboda in ba kowa shi ba sarki bane yanzu da gare shi ne in yayi wanda nace ma adalci mutane za su bin shi saboda kawa su kama mai aikin da duk da yake so in kuma ya zo ya ce bai san adalci dai gara ma zai yi kaga abin mutane wasu tilas su bijire su su ware zage su ta bari da Allah to shine muke fatan Allah sa ya kada adalci na amma wajen mutane wallahi ban ji za a samu wata matsala ba ta ladabi daga biyayya ga maya tunda abu ne mun saba da shi tun daga uwaye da kakanni yan takara uku ne suka fafata da sun suka hada da almustapha ibrahim attawal dan tsohon sarkin marigayi wanda ya rasu ranar 25 ga watan jun da ya gabata sai abdu kadiri attawal da addani isuhu inda abdu kadiri attawal ya samu kuri'u 81 yayin da almustapha ibrahim attawal ya samu kuri'a ɗaya sai addani isuhu wanda bai samu kuri'a ko guda ba hakimi 85 ne suka yi zaben daga cikin 96 da suka shahi karkarar kasancewar 11 sun rasu kuma kuri'u uku ne ba a yi zaben su ta hanyar da ya kamata ba domin an baro biyu a cikin wurin zaɓe kuma ɗaya ba ta da sawar hannu abdulkadir attawal shine sabon sarki zaɓaɓɓe na dogarawa. abin gado ne mu fatan mu dai kowa ya zo ya sa hannun shi a yi aiki amma mu tsaye da gaskiya mai adalci mutum duwa da muke da shi in bai adalci ba to lalle ta ba za ta yi da kyau ba daga bisani al'ummar dogarawa ta yi furci game da wannan sabon sarkin da ta samu mu dai wallahi abinda mun ka jiya dai daɗi kawai mun ka jiya kuma ubangiji Allah ya taimaka mishi riko mun yi murna Allah ba da riko Allah mun yi murna sosai ni dai taron gare da aka waɗi ban alhamdulillah ina ta yi su kowa su yi murna kuma sada kansu duk tsakanin su juna su yi aiki na kwarai kyau kya kowa shi gode ma juna. game da wannan sabon sarki mun yi murna mun yi fara'a mun ji daɗi ubangiji Allah ya taimake shi. malamai na dara ta kasa bukata ta biya Allah sa a ce wa yi ita cikin tsawon rayuwa. Wannan sabon sarki sai mu ce mun yi murna da Allah nuna mana wannan sahiya kuma an kai gaban idanun muka gani. To abinda an murna ta ubangiji Allah ya sa su ta tausayin baya haruna mamman bako na birnin kwannin sashen hausa na murya amurka daga dogarawa jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma yanzu agogon muna cewa karfe goma sha daya da kusan minti goma sha bakwai na safe ga maimaicin shirin idan kwaya ta narke. da kwaya sun dauga Jama'a Assalamu alaikum barkan mu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad a ci gaba da yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ake ta yi duba da yadda shaye-shaye yake daɗa ƙamari cikin al'umma wakiliyar ma a abuja hawa umar ta hira da ƙwararren likita dr imam malik barau inda ya bayanin yadda shaye-shaye yake zama illa ga lafiyar mutum To amule da miyagun ƙwayoyi wani abu ne da ya zama ruwan dare musamman ma a tsakanin matasan Najeriya wanda hakan ke da matukar illa ga lafiyar masu wannan ɗabi'a. Shaye-shaye na faruwa ne daga lokacin da mutum yake shan magani ba bisa umarnin likita ba ko kuma shan magani ba bisa ƙa'ida ba. A zantawar da na yi da ƙwararren likita Dr. Imam Malik Barau ya shaida min irin illolin da ake cin karo da su sakamakon wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye inda ya jaddada cewa yakan shafi wasu ɓangarori na jiki. Dr. Barau ya ƙara da cewa shaye-shaye kan haifar da matsalar da ka iya sa mutum ya rasa ransa tare da jaddada irin koma bayan da hakan ke yi wajen ci gaban al'umma. akwai abu da ake ce ma depression mutum ya shiga cikin shi depression wani ma abu ne wanda zaka ga mutum an ce o oh, mutum ya kashe kanshi mutum ya yi wani abu da ya illata kanshi ko ya nemi ya kashe kanshi to depression wani abu ne na cikin kwakwalwa da zai shafi ka ji kawai ba ka san kowa ba ka san ganin komi ba duk irin waɗannan abubuwan da mm. kuma mutum zai fara no a wurin depression din akwai mood swing wanda kuma ya ɗan shafi mutum ya kasance kullum cikin ɓacin rai akwai kasala. Duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan. Abubuwa ne sosai banda kuma wasu part-part na jikin mutum da mutum zai fara samun matsala da su. kamar mm. irin su kidney nan, ana samun su liver nan, akwai blood shot eyes nan, da mutum zai rinka dan samun kamar jini na fito daga cikin ilo akwai paranoia wanda mutum zai rinka kasancewa kamar taɓaɓɓe ko ni abu ga shi daidai amma shi a wurin shi kawai ba a kyauta mashi ba mm. ba daidai ba ne ba sannan wasu kuma sukan zama sukan samu aggressiveness wanda za ga cewa kawai su taushen hankali suke nema bala'i suke so da sauransu yana mera su kamar dai mahaukata da hallucination wanda mutum abu bai wuri amma yanzu za a ce akwai kaza wurin nan mm. da irin waɗannan abubuwan banda kwakwalwa da take sakin samsatin enzyme akwai samsatin enzyme da take saki wanda idan an ce ta saki kwara biyar in ka ci abinci shi ne daidai shi kuma mm. shaye-shaye idan ka sha shi sai ta saki dubu sannan in ta saki dubu in wannan he nan wannan sai nan kamar a ce zaka fito daga gida ne zaka shiga cikin gida ka mm. san ga ɗakin ka ga falo ga kicin mm. zaka shiga ɗaki zaka fito zaka je falo zaka fito zaka je kicin to amma wannan abin idan ta suke su da yawa idan ka fito in mutum ka shiga ɗaki sai ka cikin ka a kewaye sai ka to irin waɗannan abubuwan a cikin ƙwaƙwalwa suke To idan na fahimce ka dai kamar irin illolin da shi wannan shaye-shaye ke jawowa yana da nasaba da kwakwalwa. Yana da nasaba da kwakwalwa sosai. To Yana da nasaba da kuma zuciya ita kanta. Na ɗaya daga cikin illolin shaye-shaye yakan sa mutum ya haukace ko kuma ya rasa hankalinsa? Yana haukacewa yana rasa hankalin gaba ɗayansu saboda idan aka haukacen shi ne za a yi ta abubuwa rasa hankalin kuma za ka iya kaje ka faɗi ka suma a wani waje mm. wurin faɗuwan ma ka inda za ka faɗin ka shiga kewaye ka faɗi kanka ya bugi famfo A nasa bangaren mataimakin superintendent na hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLEA Muhammad Umar Shamsuddin ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a Najeriya. Gwamnati tana ba da ƙarfin gwiwa sosai wajen tsawata ma mutane da suke mu'amala da wa'in abun sukan ba mu dama mu yi kare. Mm. sukan karfafa mu da kayan aiki mm. su amfani da su bindiga motoci zuwa muna shiga cikin 'yan daba da ya mm. kame mu fito jihar kano ma da yake ina yan kano ne ita ta ba da tallafi ɗari bisa ɗari To wasu daga cikin matasa 'yan Najeriya suna ganin kamar ita hukumar wato ba ta yin abin da ya kamata don wasu sun nuna mana cewa ma kamar hukumar ba ta da rehabilitation center kamar yadda ka faɗa to yaya abin yake. Muna yi ya gwargwado akwai shi ba wai babu ba ne. amma gaskiyan maganan wa'innan rehabilitation centers inda muke magana ba wai suna nan da irin standard irin kasashen waje ba ne da yake a ƙasar mu Najeriya yau ba a damu da su kula da ma'aikatan mu ba mu mi ƙoƙarin ba tare ma tallafi daga wajen gwamnati ba da yake abin ya zama annoba yanzu a gari mm. sai mun tashi ba ma wai sai gwamnati sun ce me ba mu mu dan waje mu wannan yakin saboda abin yanzu ya zama wani annoba kin ga yanzu ma'amala da kayan maye mm. ba 'yan shaye-shayen ba ne kaɗai da ni da ke duk ya shafe mu mm. saboda yanzu maganan gaskiya da ni da ke aka bincika zir'an ba za a rasa masu ma'amala da wannan kayan ba to kin ga ba sai mun jira gwamnati ba so ban mun yi rubutu mun yi rubutu mun ah, mun gaji mm. gwamnati ba ta ba mu wannan tallafin so ya daidai gurgudu abin da muke da shi mukan fita mu je mu yi aikin nan kuma mu biya ma gwamnati bukata har mu kai musu a ƙarshen wata ko a ƙarshen shekara mu kai musu report To tun a farkon hirar mu ka nuna mana cewa gwamnati tana baku gudunmawa wajen ah, baku kayan aiki da motoci. kokari amma mu akwai abin da muke so a bamu har yanzu ba a bamu ba. Ba ki ga sun makaman da wa'annan 'yan shaye-shaye suke amfani da shi wani lokacin mu da shi. Shaye-shaye abu ne da ke da matukar illa a dukkan fanni na rayuwa kama daga ci gaban al'umma, ci gaban ƙasa, matsalar tsaro da ma kalubale ga lafiyar ɗan adam. Hawa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ma sauraro a nan za mu dasa aya amma ga kaɗan daga cikin abin da shirin ke tafa da shi a sati na gaba. Akwai wani wanda aka kamun daga nan garin Katsina ya ɗaura uwa da ya shaye-shayen ya tara ƙwaro ya ɗauro mama ta ya ba ta kaji. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. Ubangijin Allah so gaba saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido ba zai yiwu ba idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙƙi mu ne masu raro ku kasance da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar litinin da misalin karfe shida na safe a wagon najeriya nijar kamar da chadi domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau ya ce hakika muna matukar alfahari da wannan rana ta harshen Hausa ta duniya. Tabbas harshen Hausa harshe ne mai matukar muhimmanci saboda haka ya kamata mu yi masa riƙon alewar yaro. Kar mu bari yin karatun boko mai zurfi ya sa mu dinga yi masa kallon hadarin kaji. shi ma saƙonmu na gaba cewa yi wannan rana ta harshen hausa da kuma inganta amfani da shi a shafukan sada zumunta abin farin ciki ne ga hausawan duniya domin kowane tsuntsu kukan gidansa yake saƙo daga alhaji umar fo'eba gashiwa sai sakonmu na gaba da ke cewa wannan rana ta duniya da ke kasancewa yau abin farin ciki ne gare mu hausawa daga ƙarshe nake kira ga dukkan masu amfani da social media wato hausawanmu da su daina amfani da wani yare a wajen rubuce-rubuce face harshen hausa domin mu ƙara bunƙasa yarenmu na hausa da fatan allah ya ƙara ɗaukaka harshen hausa amin sako daga arabi muhammad gidan daga jihar sokoton najeriya sai kuma sakon gaba da ke cewa dokar haraji wadda mahukuntan Nijar suka ki janye wa talakawan Nijar da irin halin da wannan doka ta saka su cikin na kuncin rayuwa wannan ya nuna mana a fili cewa mahukuntan Nijar ba su kishin talakawansu sako daga Sadi Sa'idu Daura da Yusuf Ibrahim dan Maliki sai kuma sakon gaba da ke cewa kame wani jirgin ruwa shaƙe da makamai da ƙasar afirka ta kudu ta yi wanda zai shigo najeriya hakan ya yi daidai muna fatan gwamnatin najeriya za ta zaƙulo masu hannu da safarar waɗannan makamai domin a hukunta su sai kuma sakon gaba da ke cewa muna te shugaba emerson mnangagwa murnar shan rantsuwar kama aiki a yau a matsayin shugaban kasar zimbabwe da fatan zai rungumi 'yan adawa domin a gudu tare a tsira tare sako daga usaina alhaji umar fo'eba da sadiya isa mai kati gashuwa sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau da ke cewa Allah ya taimaki shugabanninmu wajen kyauta sha'anin su ta yadda talakawa za su ji daɗi. Saƙo daga Bafa Haruna Bajuga da Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau. To saƙonin da suka samu muka muku kenan sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. To da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. dan majalisar dattawan amurka john mccain ya rasu a jiya asabar yana da shekaru 81 bayan ya sha fama da cutar sankaran kwakwalwa mutumin da aka kwatanta da dattijon amurka mai kishin kasarsa kuma gwarzo an fi sanin marigayi ne da wanda ya tsira a cikin fursunonin yakin vietnam kuma ya zo ya yi nasarar zama ɗan takarar jam'iyyar republican a zaben shugaban ƙasar amurka shekarar 2008 john sidney mccain cikakken mai kishin ƙasar amurka ne bayan shekaru da dama a matsayinsa na dan majalisar dattawa na amurka maken ya koma vietnam inda ya yi kokarin karfafa alaka tsakanin washington da kuma hanoi inda ya faɗa wa muryar amurka cewa a manta baya kuma a jirga ba wani farmaki da wani jirgin sama mara matuki ya kashe shugaban is a afghanistan abdul sa'ad erhabi tare da wasu kwamandojinsa guda tara farmaki mai makamai masu linzami na cikin dare ya faru ne a gundumar kogani mai fama da rikici a gabashin lardin nangahar inda 'yan ta'adda suka kafa helkwata a wata unguwa da ake kira iskp mai magana da yawun gwamnatin nan gahar atullah kogani ya faɗa wa murya amurka cewa harin ya kuma lalata tungayen wasu ƙungiyoyi 'yan ta'adda guda biyu a hali da ake ji ko kuma shugaban afghanistan ashraf ghani ya ki amincewa da murabus da wasu manyan jami'an hukumar ko kuma tsaron kasar suka yi To ma da lagai sheka masu sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya da Nijar wato karfe 5 agogon Ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. yanzu a madadin baba ya ko makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma bansa tufa da ma sili waɗanda suka ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr alsantos nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya salamu alaikum Info pour chacun. VO